وقليله من خلقه وصفيه حج الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin hudu ga watan ramalana bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya allah ya fara raya mu a cikin wannan ofis na chief imam ASD masjid da ke damba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwadimi jihar kaduna a wannan kasa ta ta nigeria muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a jerin gwanan tafsirin wannan da muke yi wannan shine darasinmu na biyar inda muka cike a cikin a surati fatiha a jiya kenan a ƙarƙashin iyaka na abudu wa iyaka na da abinda iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ta kunsa wanda ɗaya daga cikin magabata yake cewa alfatihatu sirrul qur'anul karim wato fatiha suran fatiha ita ce sirri na cikin qur'ani mai girma wanda kuma a cikin iyaka na abudu wa iyaka na akwai wani salo da Allah yake karanta da bayinsa a wajen yin addu'a saboda ita fatiha karantanta addu'a ce saboda haka ne yasa a hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Imam Ibn Majah suka rawaito da Imam Ahmad da isnadi ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukaki ya ce qassamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanina ubangiji da bawana ila nisfaini zuwa kashi biyu liya nisfun wa li'abdi nisfun ni ubangiji ina da rabi rabin kuma na bawa na ne idza qala al'abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa yace dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai Allah a sararin samaniya yana gaya wa mala'ikunsa sai ce hamidani abdi ga bawa na wani yana gode mu إذا قال العبد الرحمن الرحيم a lokacin da bawa ya ce Allah mai yalwataccen rahama kuma mai sadar da wannan rahamar ga wanda ya ga dama cikin bayinsa daga cikin mu'minai a lahira sai Allah ya ce wa mala'iku asna alayya abdi ga bawa na can wane yana yabona a lokacin da bawa ya ce iza qala al'abdu maliki yawmi idan bawa ya ce mamallacin ranar sakamako shine ya mukin. da kula Allah azza wa sai Allah mai girma da buwaya ya ce majjadani abdi ga bawa na can wani yana girmama ni iza qala Abdu. duk lokacin da bawa ya ce yana karatun fatiha iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai nake bautatawa kuma gari ka kadai nake neman taimako saboda a kanka kake na dogara sai Allah ya ce wa mala'iku haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsakani na ne ubangiji da bawana da abin da bawana yake so sai Allah ce me kake so kaga sirrin da ke cikin fatiha kenan shi ne sai malaman tauhidi suke cewa fatiha tana koya wa bayan Allah usulubi na addu'a wani usulubi ne na addu'a saboda ai Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ga Allah sunaye mafi kyawu kadai suka tabbata ku kira sa da wa'annan sunayen wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku kyale wa'anda ke karkatar da ma'anar sunayen Allah zuwa ga wata ma'anan da ba ita Allah ke nufi ba sai ji zauna ma kanu ya'malun da sannu za a saka musu da abin da suke aikatawa na karkatar da ma'anar da Allah ke nufi zuwa ga ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba Ta ga anan suna karantar da wato in bawa zai yi addu'a ya fara gabatar da yabo ga Allah Shi shine a abin da ke karantar da mu kenan me dalili saboda hadisi ya inganta a cikin wato sunanin nasa'i da ibn Majah da kuma Abu Dawud daga Anas bin Malik da Ma'qil bin Yasar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbai a masallaci yana karantar da su sai wani sahabi ya shigo masallaci sai kabbarta ya ce Allahu akbar yayi sallah raka'a biyu da idan da sallah sai daga hannunsa haka sai ce Allahumma lakal hamdu لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا جن ونن شمفتن دا ونن باون يي سيتي هذا فقد دعا الله باسمه العظيم ونن متمن تبس يا كرا الله دا سونن سمتي جرمه الذي إذا سئل به أعطى wanda duk wanda ya roki Allah da su Allah yana basa wa idza du'iya bihi ajab duk wanda ya kira Allah da su Allah na amsa masa addu'arsa to kaga a cikin wannan addu'an ayyabo ce ga Allah haka kuma Fatiha daga farkonta zuwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yabo ne bawa ke yi wa ubangijinsa yana kuma kaskantar da kansa zuwa ga Allah saboda Allah yana so a kira sa ana kaskantar da kai a gabansa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya Allah ce ku kira ubangijinku kuna kaskantar da kawukanku a gaban Allah kuma kuna tsoron azabar Allah kuna kwaɗayin abin da ke wurin Allah wannan yana daga cikin sharaɗi na karɓan addu'a wato alkhawfuwar raja to kuma gashi sun yi yabo da Allah to anan idan muka duba fatiha tun daga alhamdulillahi rabbil alamin zuwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ga abin da ya kunsa a ciki shi sa anan sai ya fara da maf'ulun bihi anan muqaddam iyyaka na'budu amiluhu shine na'budu kai kadai muke bautatawa to kaga anan to shine fa matsala ana faɗin kai kaɗai nake bautatawa a zahiri amma a aikinka ba haka ba ne to fa ba za ka samu wannan darajar ba shi ne sirrin da ya sa manzo ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la akbar law kanu lallai sallah tana hana aikin alfasha da kuma munanan aiki sai ce kuma ambatan Allah ne mafi wato mafi girma laukanu alamun da mutane sun san sirrin da ke ciki da ba za su yi haka ba to shi yasa kamar yadda imamu ibn kafir a ƙarƙashin wannan aya haka imamu kutubi haka imamu ibn jarir haka imamu al a ƙarƙashin tafsirin fatiha suka kawo a ƙarƙashin wannan cewa kala ba'abu as-salam ni daga cikin magabata ya ce alfatihatu sirrin sirrul qur'an fatiha ita ce sirrin al saboda duk abin da al ya kunsa fatiha ya dunkule shi a ciki kaga a ciki akwai bauta tsanka ko to yana cikin iyaka na abudu ba iyaka nasta'in a ciki akwai yabo da kiran sunayen Allah to gashi nan daga alhamdulillahi Allah ko huwa Allahu alladhi la ilaha illa kaga anan ga sunan Allah sannan kuma sai tsakanin Allah da bawansa to shi ne sai Allah ya ce me kake so a lokacin da kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsakani na ne da bawa na da abin da yake so me kake so Allah ramma me Allah ya ce a wajen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين الله ما أوكي سيتي اهدنا الصراط المستقيم to yanzu ka ga a cikin wancan hadisin Kursi, wanda bukhari da muslim suka rawaito hadisin abu huraira kaga ya fito da saƙon allah ne ke tambayan bawansa yanzu ka gama gabatar da yabo ga allah sai Allah ya ce yana gaya ko mala'iku me kake so sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da ni zuwa tafarki mai tsakiya anan ihdinas siratal mustaqim ihdina yayi ta'addi akan as-sirata wannan shine ake kira al-hidayatu ita kuwa alhidaya ta rabu kashi guda biyar a wajen malaman tauhidi akwai alhidayatu al-irshad hidayatul irshad akwai hidayatul dilala sa'annan kuma akwai hidaya lil bayan sannan kuma akwai hidaya lil tawfiq akwai kuma hidaya lil ilham wanda uku a haɗe suke hidayatul irshadi wal dilala wal bayan biyu kuma a haɗe suke hidayatul tawfiq wal ilham to wannan hidinan nan da ka faɗi ka gwamutsa wa'annan hidayat ɗin guda biyar saboda duk mutum yana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi a matsayinsa na musulmi har zuwa ranar da zai mutu to wannan haɗin da kai cewa ihdinas siratal mustaqim ya kunshi kana gaya wa Allah cewa ya Allah ka shiryar da ni daga yanzu ɗinnan da nake karanta Fatiha har zuwa ranan da zan dina numfashi a doron ƙasa saboda ya kunshi rabbana la tazigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab saboda abin da kake faɗi a ciki kenan rabbana ya ubangijin kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba'da id hadaitana bayan ka shiryar da mu ka yi mu musulmai kuma a musulcin ma an yi ka ahlus sunna ahlus sunna ma kana tafiya ne a bisa fahimtar magabata salafus salih kaga zababban zababbu kenan saboda kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi dukkan ɗa da ke zuwa duniya ana haifansa ne a matsayin musulmi sai dai iyayensa a duniya su ne suke canza shi su mai da shi ba yahude ɗin yahudawa ne Sira ne ko kuma su mai da shi kirista idan kristoci ne auyu ne ko kuma su mai da shi ba majuse idan majusawa ne masu bautan wuta kenan in shittum aqra'u qawla Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kun ga dama ku karanta fadan Allah madaukaki fitrat Allah lati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah dhalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun fitrat Allah lati fatara an-nas 'alayha ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da mutane a kanta la tabdila da khalqillah ba za ka taɓa samun canji a wajen tsarin da Allah ya halicci bayi a kai kowa yana zuwa duniya ne a musulmi wannan ba zai taɓa canzawa ba zalika dinul qayyim saboda addinin musulunci shine addini mai kakke walakin na aksarar nasu la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san da haka ba shi yasa za su juya su bar addinin to shine kace rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ba'da idh hadaitana bayan mun zo duniya ka shiryar da mu ka mai da mu musulmai a musulman ma ahlus sunna ahlus sunna ma akan fahimtar magabata salafus salih wa hablana min ka rahma yi kyauta gare mu ta rahamarka na tausayin nan da muka ce ar rahim ko zu rahmatin wasila liman yasha'u min ibadihi min al-mu'minin to ka tausaya mana irin wannan tausayin da kake wa mu'minai a lahira ka shigar da su aljanna to mu ma ka tausaya mana a duniya kuma ka tausaya mana a lahira kada ka kashe mu a matsayin kafirai kada ka kashe mu a matsayin mushrikai kada ka kashe mu a matsayin munafikai ka kashe mu a musulmi mumini muhsini shine ihdina shiryar da mu kaga wannan alhidaya din ya kunshi al-irshad duk wani abin da muke nema na daidai ya Allah ka nuna mana addilala dalilin da zai sa mu amince ya Allah ka nuna mana wal bayan bayanin da zai gamsar da mu a addinin mu mu yi aiki da abin da Allah da manzansa ya ce ya Allah ka datar da mu wal tawfiq dacewa a zuciya da gabai mu yi aiki da shi ya Allah ka sadar da mu al ilham ka kinsa mana wato dace wannan a don dan zuciyarmu ya amsa gabanmu su yi aiki da shi harasanmu su yi hurci da shi kaga imani kenan kamil shine ne Alhidaya nan guda biyar ya kunshe shi ku shi sa a ciki ce wa hablana min ladunka rahma kai mana kyauta na rahama daga gare ka innaka antal wahhab saboda lallai kai ya Allah mai yawan kyauta ne siga ce ta mubalaga wato mai yawan kyauta ne kana kyauta ga bayanka musulmi da wanda ba musulmi ba mutum da aljani kowa kamar yadda hadisin imam muslim ya rawaito sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da za a tara mu a fili guda ɗaya. da mutum da aljani da dabba a fili ga baki ɗaya dukkan mu a sake mu roƙi Allah bukatocinmu da mutum da aljani da dabbobi duka kowa ya faɗi bukatarsa a wurin Allah Allah ya ba mu abin da muke buƙata bai rage komai daga cikin taska na kyauta na Ubangiji ba face kamar yadda allura idan an tsoma shi a cikin teku abin da allurar nan ya ɗauko shine abin da Allah ya ba mutane da aljanu da dabbobi da baki da ragowar da ke cikin teku shine abin da Allah yake da shi na taskarsa to shine fa abin da mutum yake roƙa ihdina siratal mustaqim wato ya Allah ihdina din nan idan ya zo ta yayi wa fi'ilin da ke bayansa wato muta'addi ne da karan kansa shi yayi ta'addi ga kalmar da ta zo a baya ko fi'ili da ta zo a baya to ya ɗauki a taufiq wal ilham yana ɗaukar ma'anar tawfiki da ilhamar gaskiyar Allah kai mana amma idan ya zo muta'addi bi ila ya zo da wato ila to yana nufin guda ukun nan ne addilala wal bayan wal irshad kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kaga anan innaka la tahdi man ahbabta kai baka isa ka shiryar da wanda ka fi so ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah yana shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi yafi sanin wanda za su shiryu kaga nan akan Abu Talib ne wannan hidayar hidayar da Allah ke magana da ita anan at-tawfiq wal ilham kai baka isa kai ba amma idan ta zo da ila tana nufin innaka latahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تسير الأمور Allah maɗaukaki ya ce innaka latahdi ila siratil mustaqim kaga yazo da ila yayi ta'addi zuwa ga ila kenan ila ɗin nan ya maida hidayan da Allah ke nufi anan al-irshadi wad dilala wal bayan a nuna maka bayani kamar yadda malamai suke malam ya zauna ya maka bayani na hadisai na ayoyi na wato ƙa'ida na usulul fiqh ko ƙa'ida na nahu ko na sarfu ko na balaga ko na arubi ko kuma na mustalahul hadis duk ya gama kawo maka waɗannan dilala wal bayan ne ko amma a tawfiq wal ilham yana hannun waye Allah duk bayani duk fasahar malami bai isa shiryar da kai ba sai dai ka gama jin sa ka ji wani ya ce in hmm, karama kana hu fara da ingilanci saboda bayani ne a bakin malam yake amma ya dace ya gamsu ya yadda a zuciya sai Allah shi ne kai yake ba da wannan to shi ne sai Allah ke cewa manzansa a can baka isa ka shiryar da mutum zuwa ga amincewa da gaskiya ya kuma aiki da shi ba Allah ne yake yin wannan shi ne gaya masa akan Abu Talib amma a nan da Allah ce innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tahdi tabbas kana shiryarwa ila siratin mustaqim kaga nan yazo da alhidaya to wanne ciki a cikin guda biyar din nan ukun yake nufi shine ad-dilala wal bayan wal irshad duk wani bayani zaka yi wa mutum duk wani nuni zaka iya yi wa mutum duk wani wato nuni zaka iya wa mutum amma ya amince a zuciya ya gamsu ya yi aiki da shi wannan ba naka bane na Allah ne Allah ne kai ke iya yin wannan fasaha baya sa a ce mutum ya karɓa. ya aiki da shi a zuciya ya gamsu Allah ne ba haka ba ai ga annabi Musa ya ce wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yurid an yusaddiquni kaga ya nuna ɗan uwansa annabi harun ya fi shi fasaha amma kuma shi kuma suna ta yadda da annabi musa duk a cikin annaban allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya kai annabi musa yawan mabiya in banda manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsara masa a mabiya shine hadisin ukasha bin mihsan wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito kaga wannan dilala wal bayan tawfiq din nan Wani ilham Allah ne ya musu suka amince da wannan to kaga anan Allah subhanahu ta'ala ya nuna kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan bayanin shine ya isa yi wa mutane na shirya. siratul lahi alladhi lahu sama fis wal ard bayanan shine tafarkin Allah wanda mafi fis samawati wal ard lahu abinda ke sama da abinda ke kasa duk nasa ne ala sai zo da harfu tambihin wa taukidin ku saurara wa asu ku saurari abin da Allah yake faɗi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ila Allahi tasirul umur zuwa ga Allah duk wani al'amari take komawa ma'ana duniyar da za ta koma ga Allah kuma lahiran ma ta Allah ce wa inna lana akhirati wal ula farko duniya da lahirar duk tamu ce inji Allah saboda haka al a nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi na wato albayan wal irshad wat tawfiq sa'annan kuma kaga 'yan aljanna lokacin da suka shiga aljanna sai suka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah suka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan ina kenan shiga aljanna ya nuna mana hanya shine al-dilala wal bayan wal irshad an nuna musu hanyar da za su shiga har suka shiga aljanna suna godiya tawfiq wal ilham wannan Allah subhanahu wataala ya musu a duniya ne lokacin da suke da daman bauta yanzu kuma yawul jaza ne yawmal hisab rana ce ta hisabi shi sa mala'iku za su dinga kada su ana cewa zo nan shine wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara ko an kada waɗanda suka ji tsoron ubangiji ƙungiya ƙungiya zuwa aljanna kaga waye ke tare da su mala'iku suna nuna musu shi sa sai suka ce alhamdulillahi ladi hadana li hada godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadiya kuma ba mu kasance ba za mu iya shiryuwa mu gane ga gidanmu na aljanna ba daula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba ya nuna mana gidanmu saboda kowa a ciki mu nan bayan Allah musulmi kowa yana da wato aljannansa ko gidansa aljanna kuma yana da gidansa a wuta har ta kafirai tana da gida aljanna tana da gida a wuta a lahira gidajensu na aljanna musulmai za su maye gurbinsu gidajen musulmi na wuta kafirai za su maye gurbin wannan gidajen hadisin imam al-bukhari da muslim kenan wannan shine yake nuna maka fa'idan ihdinas al mustaqim to as-sirata al-mustaqim shine wato imamu ibnu jarir al-tabari yake cewa ajma'atil umma min ahli at-ta'wil al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya sun yi ijma'i daga cikin malaman tafsiri jami'an gabaki ɗayansu ala anna sirat al-mustaqim huwa at-tariq al-wadih alladhi la wijaj fihi shine tafarki ne kake a fili faro faro ya fito a fili babu karkata a cikinsa hanya ne tsotsar a tafi to wannan shine ake kira siratul mustaqim to wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa wannan al'umma duk mu'mini idan yana karatun Qur'ani fa wannan abin da yake roƙo kenan kuma a lokacin fa Allah ya ce me kake so yanzu kana gaya wa Allah damuwarka to kuma kana sallah amma kuma baka kiyaye dokokin Allah kuma akwai alaman tambaya a sallarka saboda sallah za ta hana ka aikin fasha, za ta hana ka munkari don duk lokacin da za ka aikata shi wazi'ul imani wazi'ul dini zai taɓa ka yanzu ya za ka yi ka ba ka ba shi ne fala uqsimu bin nafsin lawama kina rantsuwa da rai me sa mai saban Allah ya dinga zargin kansa in zai aikata wannan aikin ko kuma bayan aikata shi amma mumini shine yake yin haka wanda yake fasiki kuwa baya jin komai shine innan nafsa la'ammaratun bisu rai tana umartan mutum da mummunan aiki shi sa malaman tauhidi suka raba rai zuwa kashi uku wasu suka ce biyu inna da kuma ammaratun bisu shine suka ce guda biyu wanda suka ce uku suka ce akwai inna akwai ammaratun bisu akwai nafsin lawama su wa'antar da suka ce biyu suka ce lawama ɗin can sifa ce li mutuma'inna kuma sifa ce li ammaratun bisu suka ce idan mutum mumini ne ya saba wa Allah talumuhu nafsu sai ransa ta tashi yana zargi ne sai wannan abin sai dawo yana nadama kaga sifa kenan ko in kuma mutum mutumin banza ne ransa dama nafsun ammaratun bisu ko da yaushe tana sashi ya aikata mummuna idan yi wani aiki na alkhairi alumuhu nafsu sai ransa ta fashi yana zargin kansa da ah, yasa na yi amma ya sani bai yi ba haka ne koma yana yi kaga suka ce sifatun lil mutma'inna kuma sifatun li ammaratun bisu wannan maganar su ina gani ta fi dan karfi akan waɗanda suka ce guda uku nan ne Allah ya samu dace alan a ah, ibnu kathir da ya koro mana wannan zance na اهدنا الصراط ka kashir da mu ta farki mai tsakiya mun san me ake niki ta farki mai tsakiya sai ce siratan ladina an amta a farkin mutanen da ka yi ni'ima a gare su suwaye allah ya ni'ima a gare su su ne annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da kuma salihai wannan su ne abin da ya tabbata saboda haka ne hadisin na na aishatu hadisin abu kutubu sitta ruwayin imam al-bukhari lokacin da abdurrahman bin abi bakar ya shigo ɗakin na na aishatu manzon allah na gargaran mutuwa ana gab da zare masa rai wa fi yadihi siwakun a hannunsa akwai ce yastaku bihi yana aswaki da shi abaddahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an-nazara sai manzo Allah ya kura mai ido haka dinga kallon sa nana aishatu sai take cewa fa alimtu annahu yuhibbu siwak na san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san aswaki fa qultu sai na ce maka akhudhu lak karban maka aswakin nan ne saboda jin jikin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi ba zai iya magana ba fa ashara bi ra'sihi an-na'am sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da kansu sai ya ce eh yace fa akhadtuhu sai na karki aswakin nan daga hannun dan uwana Abdurrahman sai na ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin jin jiki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi sai ya kasa yin aswaki ya kasa saunawa ta ce fa a akhastuhu min yadihi sallallahu alaihi wasallam sai na karba aswakin daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tayyabtuhu wa layyantuhu sai na tsarkake aswakin nan danna shi da haƙori na sai laushi yadda manzon Allah zai iya tattaunawa fastanna bihi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara aswaki da wannan aswakin mara aikihu istanna istinanan ahsana minhu tace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aswakin da yafi wannan aswakin kyau ba fama baqiya illa an qal bai dade ba can sai naji ya ce farafa yaduhu ila sama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa zuwa sama قال سيتي في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا yace na zaɓi makusanci maɗaukaki tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da bayan Allah nagartattu su ne nagartattu a nan wa hasuna ula'ika rafiqa kuma wato abotan nan yayi kyawu yana faɗan haka sai Allah ya zari aka zari ransa sai hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fado kasa da na shi sai ta fashi da kuka sai take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi sai yana daga cikin abin da take tukiya da shi take cewa jama'a Allahu baina riqi wa riqi rasulillah fi awwal yawm min ayyam ukhra wa fi akhir yawm min ayyam dunya Allahu akbar hani allaki ya siddiq binti siddiq حيث جمع الله بين ريقك طريق رسول الله في أول يوم من أيام أخرى وفي آخر يوم من أيام دنيا اللهم اجمعنا معها في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأصل أولئك رفيقا ما دل غريكي يا صديقة بنت صديق فيندى الله يحدى ميانكي دميان من زن الله صلى الله عليه وسلم أرايوة ستكرشي ألوكة سنكرشي أرايوة ستلاهرة تفقو كما أرايوة ستكرشي الدنيا kaga anan ya tabbatar da cewa ai gashi nan an ambaci wato siratan ladina an'amta alaihim wa'annan sune wanda Allah ya musu ni'ima shi sa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya cika masa ni'imarsa babansa da ƴan uwansa suka fadi a gabansa suka yi sujjada ko wa rafa abawaihi 'ala al wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha يا ru'yaya min تأويل qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi أحسن akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الغفور الرحيم هو آه، إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من العلم من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث خاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة سيتي توفني مسلما wa alhiqni bis Shi shine muhallin shahid ya Allah ka riskar da ni da mutanen kirki yana nufin annabawa saboda su ne darajar mutanen kirki na farko a duniya to shi ma darajar annabawa ya roƙi Allah ya haɗa shi da su kaga shine siratal ladina an'amta alaihim wato kafarkin mutanen da kai ni'ima a gare su shine fassaran da Allah maɗaukaki yake cewa wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allahu akbar Allah yake cewa wa man yuti illaha war rasul dalilan saukan wannan aya a cikin suratul nisa shine akwai wani bararren bawan manza Allah da ake kira Sauban maulan nabi sallallahu alaihi sallam. makwabci ne na manzan Allah sallallahu alaihi sallam. kamar yadda abubakar ibn mardawaihi ya rawaito sa haka kuma Imam'u tabarani ya rawaito wannan hadisi haka wato abu nu'aym ya rawaito sa a cikin hilyatul kuliya wa tabaqatul asfiya haka Imam'u ibn jarir tabari a tafsirin a ƙarƙashin wannan aya na cikin suratun nisa'i aya ta saba'in kenan zuwa saba'in da ɗaya yake cewa wannan sahabi sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam makwabci ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabi abin da ya faru da shi shine yana zaune sai ya tana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin bege da kauna da soyayyar da yake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba zai iya bacci ba a daren in ba ya hada ido hudu da manzan Allah ba ba zai iya bacci ba baccin ma ba za ta iya zuwa ba saboda tsabar bege da soyayya sai tashi ya gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ma'aikin Allah kauna da nake maka begen da nake maka ya sa da na tuna da kai na ga in ba na zo na haɗa ido hudu da kai ba zan iya bacci da ya ma'aikin Allah sai ce amma ya ma'aikin Allah abin da ke damuna a duniya fa ni makwabcinka ne a lahira idan ka shiga aljanna ba zan samu makwabta da kai ba saboda za ka kasance tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen kirki kuma ni ina so in zama irin makwabcinka a duniya in zama makwabcinka a lahira yana faɗin haka sai Allah ya saukar da wannan aya wa man yuti illaha war rasula duk wanda yi wa Allah da wannan manzan ba kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim to kiran wa'annan mutanen kaga jumla ce shartiyya wa jawabu kaga fi'lu shart kenan jawabuhu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim wa'annan suna cikin wa'anda Allah ya yi ni'ima a gare su minan nabiyina daga cikin annabawa was-siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa hasuna ulaika rafiqa wa'annan wato kusancinsu da abotansu yayi kyawu wanda suka makwabce su kuma suka kusance su kaga shine ya fassara siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su to ni fa da kai in muna karanta fatiha na abin da muke roƙa ya Allah muna so shiryen nan muna so a haɗa mutum daga duniya tare da annabawa a lahira eh, wato eh, manzanni siddiƙai shahidai da kuma salihan bayinka muna so ka haɗa mu da su a lahira wani ba karamin da bane shi sa ke daga cikin magabata da ya ce al-fatihatu sirrul ƙura fatiha sirri ne na Ka ga mutane wa'ansu daga cikin mutane ba sa fahimtar wannan wato saƙon da fatiha ta kunsa na amfani da ma'anoni da fatiha ta kunsa shi sa muke buƙatan sanin shi sosai a ciki dalilin da sa ba gaggawa muke a karatun ba saboda muna so mu fito da waɗannan fa'idojin ne mutane su san cewa ba ba karamin sura ba ce in ba mu manta ba mun karanta hadisin imamu muslim lokacin da aka saukar da wannan fatiha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'ul ne kenan wani mala'ika ne ya sauko daga sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune kamar yadda alaran ke zaune kusa da ni ga mala'ika jibrilu kusa da shi a zaune sai suka ji kugi a sama suna jin kugi sai id a ba min samai sai gashi an buɗe wata ƙofa a sama lam yuftah qat ba taba bude kofar na ba da Allah ya halicci sama da ƙasa ba a taɓa bude wannan ƙofar ba sai a wannan ranar ba na fihi al sai ga wani mala'ika ya sauka lam yanzil qabla bai taba sauka ba wannan mala'ikan yana sauka sai ce abshir bin nurai ne ina maka bishara da haske guda biyu kadi utita wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an baka shi lam yu'ta nabiyyun qabla ba taba ba wani annabi gabaninka ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wato hasken guda biyu sai ce fatihatul kitab wa akhir suratul baqara wato fatiha da kuma ƙarshen suratul baqara wato mala'ikan da ya sauko yana yi wa manzo Allah bishara bai taba sauka duniya ba sai a ranan kofar da ya fito ba taba buɗe ta ba tun da Allah ya halicci sama sai a ranan kuma tun daga ranar ba a ƙara buɗe wannan kofar ba zuwa ranar tashin kiyama dan lai fatiha ba karamar sura ba ce har yake cewa babu wanda zai roƙi Allah da fatiha illa ƙoƙita fati an baka. A shi ke nan fatiha karan kanta addu’a ce, tana da damuwa daga hannu ta ce Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawon Iddin, Iyaka na Abudu wa Iyaka na Sta’in, Ihdinan Siratan Mustaqim, Siratan Lazina an’amta alaihim, ghairul Magdubi alaihim wala dhallin ka fara da amin sai ka faɗi abin da kake so ka gaya wa Allah ka gama samun biyan bukata saboda ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku kira ubangiji kuna masu kaskantar da zukatanku da rayukanku da kanku sa'annan kuna jin tsoron kada a ce Allah bai karba muku ba wannan shine siffan mutanen kirki al-khawf raja saboda haka ne kace siratal ladina an'amta alaihim wa'annan da Allah ya musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba ta farkin waɗanda Allah ya yi fushi da su ba suwaye Allah ya fushi da su su ne al-yahudu wala dhalin balle atattu su ne wa an-nasara a lokacin da ka gama karanta ta fa Allah kuma zai ce wa mala'ikunsa a sararin samaniya hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim da sauran ashabu sunan sai ce ha'ula'i li'abdi wa Abdi ma sa'ala wannan gabaki ɗayan fa na na ne da abin da ya roƙe ni inji Allah yake gaya wa mala'iku kuma gashi nan ce kuma baka samu shirya ba kaga akwai alaman tambaya a ibadan mu saboda Allah ne fa da kansa yake cewa duk wannan naka ne da abin da ka roƙa kaman ya ce ka roƙe ni zan baka kuma sai ka ce Allah ka shiryar da ni kuma shiriyar irin shiriyar da kada ka batar jini har zuwa ranar da zan mutu abin da kake gaya fa Allah kenan in kana karanta fatiha kullum alal akalla kana karanta ta so goma sha bakwai a rana Allah kenan kana karanta ta so goma sha bakwai a rana to shi sa anan idan ka ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin idan kana sallah kenan to shi sa a ruwayan imamu muslim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amana imamu fa aminu idan liman ya gama karatu ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin amin kuma sai ka ce ne dukkan ku sai ku ce amin sai manzo Allah ce fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min Allahu akbar Allah akbar Allah akbar yace duk mutumin da faɗan amin ɗinsa ya dace da faɗan amin ɗin mala'iku ka duba ba kana duniya ne kana karanta fatiha amma gashi Allah na tattaunawa da mala'iku saboda girman fatiha ana cewa ghairil maghdubi alaihim waladdallin mala'ikun da suke wurin za su ce amin kai ma ne za ka ce ni amin to shi ne mazala ce idan faɗin amin ka yi dace kuka zo hankan kunnan doki da nawa mala'iku duk laifin da ka yi wa Allah Allah ya kankare maka su duk laifin da ka yi wa Allah Allah ya kankare maka su shi ne mazala ce man hu ta'minuhu ta'minul mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa abin da ya shuɗe na laifuka daga baki da Allahu akbar kaga Allah yana son mu da rahma shine yuridullahu an yatuba alaikum kenan ko Allah yana so ya yi tuba ne a gare ku shi sai shin fada mana wannan gara kasa da kullun sai ka kwashe shi shine sirrin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Abu Huraira hadisin Bukhari da Muslim yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man man illa man aba dukkan al'umma ta za su shiga aljanna banda wanda yake kila wa man ya aba ya rasulullah sai sabai suka ce waye zai ki san shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda yi mun biyayya ya gama shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba min ya ki son shiga aljanna wa karantarwar manzo Allah shine ki ya hana mutum shiga aljanna bin dokar manzo Allah shine zai sa ka fada siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dallin kika ce ni amin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gafarta maka zinubin daga baki daya shi sa a ruwayan imamu muslim hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara yadda a gare sa wala dalin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qulu amin yujibukumullah ku ce amin Allah zai amsa muku wato wannan addu'a da ke a sallah in ka ce amin kaga kuskuren waɗanda ba sa cewa amin kaga sun wannan ya kubuce musu sun kasa wannan falala ba za su same shi ba saboda ba su ce amin ba in ba su ce amin ba a cikin sallah mala'iku sun faɗa amin kuma a cikin sallah na akwai mala'ikun da suke zuwa lokacin da kake sallah suna recording suna recording din abin da kake yi kuma idan kafin ka idar in al'asar ne za su tafi sama Allah zai ce fa. taraktum ibadi hu a'lamu bi halihi Allah ya fi su sanin halin bayi suke sai ce ni ya kuka bar bayina sai su ce jinahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mun zo suna sallah mun basu suna sallah sai Allah ya ce kudu gafartu lahum ina shaida muku na gafarta musu dukan su. sai su ce wa fihim ya rab fulanu wa fulanu ya Allah akwai wani fa da wani ba sallah ya kawo su ba kawai sun zo ne sun zo ganin wane ne ko alhaji wane ko sun zo ganin wane a masallaci kaza sai Allah ce bihim qad ghafartu lahu humul qawm la yashqa bihim jalisuhu su ma na yafe musu saboda irin su duk mutumin da ke zama kusa da su baya taɗewa kaga wannan shine karshen Fatiha idan Allah ya raya mu zuwa gobe za mu ji wato farkon suratul baqara insha Allah subhanahu ta'ala wannan shine abin da ya sawwaka a cikin wannan karatu wanda ya ɗauki dawainiyan kawo wannan tafsiri ga 'yan uwa shine Ali Dauda Foundation muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi ya rufanya arzikinsa ya kuma biya sa da aljanna ya albarkaci zuriyarsa ya kare shi da dukkan sharri mai ya sada shi da dukkan alkhairi mu kuma da muka gabatar Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ababen da muka karanta ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba In mu musulmi da suke gida da waje da asibiti masu da lafiya saboda wannan annoba ta corona duk inda suke muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya warkar da su wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya karɓi shahadar su mu kuma da Allah bai fitine mu da wannan annoba ba Allah ya kare mu da mu da zuriyar mu gabaki ɗaya ya kuma kaita mana wannan musiba ya sa mu samu walwala a cikin wannan wata ne albarka kuma ya sa mana daga cikin yantattu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك